بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربا سكوي قاعدة لتافيا التتمة للدروس المهمة لعامة الأمة يعني في يا كاتون na من muhimmanci ya مسلمي بيني bayanai لا شك أحمد بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن الطويان كان طب كيف بدأ بيان شبنا كاتيا كوميتيا لتاليا المفتي العام للمملكة العربية السعودية غير شو عبد العظيم بن بازر من نجي حاشية يا لتافي وشنو قبل

na ji pàdé yìí ló ń pè zèzèzè lùsàgbé yìí lẹ. àti ìdè sọ ẹ fẹwàrì o zọmọnà ṣètú wéèdì lẹwúwẹ twenty seventeen. ìgbà kan náà níta fẹ́ mọ́ ń kọ́ náà sọ̀kú gómìnà àlùfáà yìí الدرس الأول درس فرقون ويتم القرآن القريب القرآن من شونا من يوجه القرآن يعين يتم كنيبا وشكورون ga alƙur'anu ƙarin kalamu ba ƙur'anu na imita ta yi ce wani ego yau ya na zalabi ruhul amin na malaika jibrilu wuce a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ana kafi muhammadu sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu a ce a zafi ciwo ya nabi muhammadu ẹgbẹ́ tó ti mú ọ ló ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ gà yóò dá. liyakuna min almunzirin ebo a nabi sallallahu alaihi wasallam ló ń fi dangaciya umarci ƙur'ani na ci lisanin arabiyyi mubin garbikin tara ya larabawa shi na yi bambam bi ma na garbin shi ne balarabe za a ciwo inda guda ciwa inji ya gya inji ya kwa inji kenya a ta ɓata shi ne wa kenya da ba so shi rufe da amma ya ji ne kure shi shi ya ji ne larabawa shi in ga wancin ƙur'ani na. Ɗan wani zuwa tuto suna yi balarabe yadda da aya da ishara ke ritucin dole su kwai tuntunawa da tuntuni ejimiya za shi wuce wawa isbatun libani ta sama bi ƙur'anu su tuwe ya zandora wasu sabi nuna wa huda limani ta gabi umai bawu ya zandora na kawa bawu bi nuna wa ginan limani ta gabi ƙur'anu ba bawu yo ya zandora ba bawu bi nuna وحرز من النار لمن اتبعه وما جاء ستة يزا جنب نغير يزا نور نغا نتونا إلا القرآن ويصدى جنب عذابنا ونور لمن استنار به قرآن أسوي يزا نور ناوى أسكنا دوينا وهو بيت دوين وغاسر أسكنا دوين هذا كيف يلتمي باولونا وشفاء لما في الصدور والأبدان قرآن إبو سويو يا بسنة في قولة جنج بسنة بشيش يا إبو كوايا yana bakin majalokun munafinci aminci asada zamanin ba ta bakin majalokun yana tabbacin da nan gai bakin riri na duro da da ke wani lokacin bai gawai nan ko za a je musa, zan da basan da shi su kura yi rosa da ƙur'anu wa huda wa rahmatun lil alamin ƙur'anu ba ba hu yau ba ke yego ya lita shi bai ba yaji mul amalu bi wajibi ro na musulmi ya lutu nan da wani nan wa tahaqqu ilayhi wajibi ro na musulmi ya la hukunci na ndị da bukatu jiriya mana a tsohon da ƙur'ani ba cin ki ƙur'ani ba za ku ba ke ki hukunci a zai na ne hukunci ya yi wuce ko al'ada ya أنزله الله سبحانه وتعالى ليتدبر به ليتدبر ويعمل به سوتي تشي قران تشي اتناليتاسي ان شاء الله فينا ليتدبر اواجه الرا قلب ايوجي ويعمل به امانه قلبي هذا فقط ونقول بايا لي بكاتا دي كوينا ها شي kọ̀ọ̀túṣà ìlú ni àwọn gbé ìwé òun ìpé ewu eṣí ewu kí ní ewu gáàgá ló tọrọ ìwọ́nà tó ṣe ìgbẹ̀rẹ̀ jíṣẹ́ ní kùránù wọ́n ti táàbù náà àjọ̀rọ̀láwò ilé ìka mubarak kùránù na littafi wani ciyawa na bi wani mali na sallallahu alaihi wasallam an zalnahu ilai iyu ciyawai mubarakun mai yana albarka ko liyar dabbaru ayatihi ya kusa wani jari lura gabe hukunci wuce ayoci wani ta zakara ulul albab zaba hankali shi ma ulubewa zuwa a lotume garbauci a lotume wa zuwa su kowa yi fita tashi da yana su kuma wa zuwa kur'ani shi wa yi fita tashi da yana su kur'ani ya wani ya a ba ta kuma inda ga kuma to ne je da ke za ko shi sai bukata su a ba qur'an wa su alaji wa su qur'an babu da kwenci amma wani ba da tube ba gbogbo waje fahimta wani wasu ga hannu tube ina qur'an wani rayuwa rayuwa zami wajen ni man da yawa wadannan zai yi ta dabbo shi ba wani dole wa ji na ki so ko mu'amala wa bai ji mu'amala wa bai mamaji mu'amala wa bai ko so ji lura da shari'a so ko amma wa su ga ka to su ga ni baba e to tafsirin qur'ani ba ta wai amma ga labitu lokacin ga yi manyo ga tabi a shiga ni sokoro ga ba ya lutu ya lubi hukuma lutu ya

babu wai gogo na tuno wai wa shari'a wajen wata maki a nan wale ga wuzuri nan kya gana shari'a sun bai goge wani yana wuce hukumar kawai ya yi wa wasu kici sun yi jina ƙur'an wa an yi wa waye za mu yi ndị ji aka ta ci ba ƙur'an wai sunna daga ba zo yi wage wage wasu dole da sana shari'a bai da shari'a da mutane ba ya kwana mini gina ne ba ta ci ba wani na wani gafe shi da kuma ci ta na ina fahimta ci wani ilomi gani ba na rayuwar sandiya shi ne ba ilimi da jilo da tuna da ilimi kin ba ta sanar mutane yi shi ba ta fahimta sun na nuna daga ba da abuwa shi na ma ya ciki bai rufu ya ci sun na nuna fahimta wani ne

sharri irin doro ne ya fi kutu da shari'a zai da tun zuma sai ka lokai mu ya ne sai lura da mu don ci kafiri ne kai na kafiri ne ka so to ga kiko da da wani wa shi ya wa lo tuka doka da ku da to ne bin ci amma ya so da ne shi na ga yi ya yi yi yi ne ne shi ba a tsaye wuze ije da ya gwara abu ba da kwakwai zo shi ne ije da ya gwara abu zai ije da ya gwara abu da gwara da gwara gula fi kiyaru da ya gwara abu eh zuwa ita zai ije da ya gwara abu suna yi tsoga yi wuze da wajen bayan mutum manga liman qara'ahu bi kulli harfin hasana zandoro ga qur'anuna harafin duru na gaskiya nuna da ayulada ki dalilin da wucin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثنا تاتنا لا أقول ألف لام ميم حرف قال سيدنا مجيزة نبا يولادنا يوتي ألف لام ميم أشهد ميبا ولكن إن ميبا نبغيغا وغادي ألف لا نقول walamun ladagu wa mimun ladagu bi ma'ana alifun harafi na yau ladaci wani mimun lamun harafi wani yau ladagu wani wani mimun ladagu wani ladagba wani ladagba ce ga yayi gbogbo ƙul'anu ba wani alkhairu sarar ga mulabacin kondori ke wani yanzu ji kokari kawai jubini na ita kuma wani yawan ba manga yajibu al-ikhlasu fi tilawatihi wa ma fi gawa ba qur'anu gungo su kun ga gungo zan wace wani ene bukata al-ikhlas ke al-ikhlasu e musu su kun ni wa ki wa e bo e da su kun o e ba ba ba ki wa wa wa ba bo ma ba ba ويجب الوضوء عند مس المصحف jijiya alulama wajibi yo lokaci da waga lagwato qur'anu na e wago ibe kiyo bi alule e wago ibe alule amma ba kuma shiga aya bai so ce ga la ya masu illa al-mutahharu da suratul waqi'a wa a duje aya wuce ugwa ga wai bikin alulai a mala'ikan ya shaga so ce fari la ya masu illa mutuwa a wani da fi kitabi makinu wani lauyin masu wani ba ga wani gida alaƙa da lauyin masu a to amma a wani kira ne mu ne ku wula da wani yiwu ji fahimta ko amma ba kuma yin tafsir da illa da mutuwa a wani na mala'ika ne ko na da yiri ne a ga lamatu amma wani mu sassa da mu ji ba kama hadisi da bane wuwa ga ya lagwata qur'ana sai bai kiyo sai bai lilina sai bai azai hadisi na gama ne bai kiyo da ni da ke shin kalu sai mu ayan da wa e waje muslimina wa ku fitina mun ko ku ya waleta kila wace da fitiwa mun ina dan duro mace targara da hukunci qur'ani annabi ba da ya ce habalatul qur'ani zai yi qur'ani cikin hadisi bai sarara ya ci da su kai da ta wa muraja'atu akiyata iye ba wa ku hukunci zo kawai ba wa wa ko ce zai to kuwa shi ko shi cewa na sara kan za ta ci da wàtẹ́ yorùbá àmọ́ ń kura da kó bí wọ́n lè kó fi kí àná rẹ̀ kí ẹ̀ kó lè lù bàdà. wọ́tìlá wọ́tù àná aláì wà fúláfù nàá ìwà gbogbo ẹ̀ kúrò àná àná alẹ́ bí lokacin ní bá a tẹ̀lé lókòtí na wọ́n àtàrà fà nàá lókòtí òṣì kápá ńlọsọ kenya eshi mai gidi ga zo da kiyo duba qur'ani hadisi dai yayi falala ya zato annabi sallallahu alaihi wasallam ga da sada ila fitna sai ne ko wa ga Allah ya gobe to alkhairi illa za zabube za to da qur'ani ya ce bau la shi do so din bi za ya abin shi ya koyi so ce wa wa yusallu inda tilawatihi alwudu sunna wo wasu ga wa ba qur'an kawai ne ci wai ne kiyo da da jami shola qur'an da da wasiwa wa wala ci matan ci wata ni wala no na bezu wasu ga wa ba qur'an min ya da shi sunna bayan qur'an ba ce wa musa da zai wasu qibla qibla ai shawal qibla وتزيين الصوت به وتزيينه atsigaga adele ofani wadu igbaji gagbɔn bebere wuluwi adele fani wata tulu wotulu tselo wɔyi sokun yɛ lɛ sɔgbɔ lɛ sɔgbɔ lɛ wɔla tili lɛ kur'ana sawtila wotulu tselo lɛ wotulu wɔla sɔgbɔ lɛ sɔgbɔ lɛ ndege wɔlɔ ada titi yɔ kɛtuli dɔ le ewɔlɔ wɔ ayi kutu wɔla se wɔla titi yɔ sɛ wɔla tɛ tɛtuli ti. والأرض بالتجويد ختم لازم من لم يجود القرآن فهو عاصم وبا قرآن بالتجويد واجب يو زاندور نبا قرآن كنت بونا نبدي شو يقول وفي جيني با وجيني با سيدنا سيان إباشي darasi farko ba zaba yi ce ƙur'ano ne kawo tushen musulmi ne darasi ba cewa ba zai ce al-rasulu sallallahu alaihi wasallam su ci ko ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga huwa muhammad bin abdullah ka wote su ci ko na ya wurai muhammadu ya gyan abdullah abdullah to shi ya abdul muttalib abdul muttalib to shi ya ashi ashi min da ko ba shi abdulmutalibin da kuya farko min zuriyat isma'il alayhi salam ashimu titiya zuriya ya annabi isma'il wani ya annabi ibrahim ne su kuto annabi ibrahim ya da gibu bai ko ga annabi isa'ad garbe annabi isma'il ayo annabi isa'ad zai maunayi na na nasaratu annabi isma'il zai maunayi na na hajara wuce wani na tare a nan ibrahim na wuce lura ta da shi kinyan maka amma tsari su zai yi nusa su kuda ya wuya wuce zagi na ta bada na shi radiyo yi fahimta shi mana a nan ismail ruwa a nan ismail na gama zuri yi raba na jiru kuma da zai sallallahu alaihi wasallam ibuwa zuwa ya a nan ibrahim wasu da wubana mini ya zuriya da bai kuma yana gabo cishin ya halitta ne ba ta ce ba Allah ba ba ba ta huda wa dinil haq so kwa tu ci gonna to to rí ba wi gambe adini ya gori adini doro cewa na za doro ta ci wani mai na ci mu kiyama adini ga ya gori to na ce biyan annabi musa to ya annabi isa na fata ya annabi muhammadu wa ke ya sallallahu alaihi wasallam wa dini doro na ce ya annabi a nan gaba na yau kawa yi to lissafi su kuma ba ka ba shi ba ya annabi ya ne ko ne na alai ga da'iyan ilallahi bi izni annabi muhammadu yi zawon shi zon kwen soci lomila ta soci bi yi. bin ilimin zuwa ruya wa siraja munira annabi muhammadu a fi fitina da ya ke tsarawar siraj fitina na labai shi fata da ba sa wa ala rasa arba'in na sana sokoto annabi muhammadu tuttu nuhu ya shi ba nan nubiya bikra wa ursula bil muddassir annabi muhammadu ayawa annabi boko fun tun na ikra bismi rabbika alladhi khalaq baka tunan no ne wa ya ci ayyukan wa ursila annabi ma ya tuci bil mudaththir tun na ya ayyuha al mudaththir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ya tun da fi makkata ila tauhid annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji zawani jawazu kinye maka sai ya ila tauhid gala to kwaje ni salasa ashata sana ba ko ya kuke ya gobe kuke rufe maka shiga a ta ya da na yi zai lakuci lokin makare a wurin da kai wa uri fi sabilillah Allah ko sa annabi Muhammadu lokacin ufai yi zawani da fai jawa da gaga na bayan tuba wutoci na usra bihi ila al-masjid al-aqsa Allah annabi Muhammadu da da masallaci nan do basarawi masallaci baitul maqdis da wani wa ƙori jami'i na sama ake la annabi muhammad daga matsalaciyar ya baitul maqdis da babu da sama bayanin da shi daga ikwai sama wani ne daga da ke matsalaciyar ya baitul maqdis ikwai da daga sama buga ce masallaci na sai biyu sai ikwai sama jibrilu ci sama ولي آية بيتي سبحان الله جاء سبحان عبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وفرضت عليه الصلوات الآن أصلى رسول الله عليه فكا أتى النبي محمد وإبراهيم شو إبراهيم إرادي له الله صلى بواجبه amma kafin na zan miraji nan wula da ke sallar musu na da wajen ta ciwo ba wa hajjara ilal madina annabi muhammad wa kila da madina wa jahada billahi haqqa jihadihi annabi muhammad ba yanzu ne ba tsoci matuka yanzu ba kuzo da tsoci nun ta dole قاتل المشركين النبي هو مشرك لكم اي وتجد وانا واليهود وتيغو يهودا واجكو هذا يجي دانا جماعة النبي موسى جاء ما نبوي النبي موسى بل جاء يهود الذين يزعمون انهم اتباع موسى عليه السلام والنصارى جنب ميشن هذا الذين يزعمون انهم اتباع عيسى عليه السلام tun da ta ke taciyar mushiriki yahudu da sara na jijin imani da biya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina na jami tuba wayan annabawa na jigaga ya ti min ba di ituru ahmad guji bayan da ci bola na bife gujin ma na litakuna kalimatullahi hiya al-ulya e shuta ebi láti ń tó ṣe àwọn bàálà ewu àwọn bàálà wọn ṣi wà gaza bi nafsiri àwọn ìṣirí na gazuwa anabi sallallahu alaihi wa ogun kúmi títà tún ẹkùn níyà gbọ̀ọ́dí ní ẹkùn dáná òṣèlú lónìí àmọ́ àdínà ìgbà sàríyà náà wọ́n á jù ní zanúṣe lítà ṣe ń sàhábà ní ọjà ṣì dáa. awwaluha agoge kutuca na bi muhammadu kayi go sallallahu alaihi wasallam ga gazwatul abwa ekuye abwa ekun na ga zai latu tauna shekaru kai mi sai gana ugayi amza da giya da bi muhammadu sallallahu na wasallam ga latu tayo ekun na gazwatul amma ga na tulawa Ni nisi mana kiyan ekwaya bada gawa wani mandaci ya gani amma a ga ekwayan alabuwa a ga ekwayan farko wa akhiruha na nabi muhammadu gozuma gona ngai ga zuwatu tabuk ekwayan tabuk ekuna lewala ba ku ba sarauta لكتب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة sukuru fabi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam un fabi maka shi un fabi madina shi na ji lami to anabi fi sa'atul usra lokaci ya wala ya lokaci kici to shi ba lokaci ya ku tabu kan ne alle wala ya salau zana do ko za fi gidi madana e zaman lo pa e zaman lo pa ko ji anabi ji ege ego foshiri ko ego wata ọfahụ الله سو شبرا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم aga wanda ya kice abu ko ya tabo ya anya na nan mai ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da riga abu ko da kendo manyan arrafiqul matum a shek al-mubarak furi wato ga littafin gaya na manjili da gaggan littafi yana takai ta ita e na bi muhammadu zamanin ne sallallahu musabaka ce a ganin saudiya ce lacice ya manyan yi a ka'ida ji lacice zai bi littafi ga da cancanta da ka'ida na na ja lacice ba ta ne za mu ga bi za ka kancin imamu saba sannan al-mubarak fori ga mai zai bi na ka kanca nan eh wani mai eh, hukumar saudiya yuna ba yau littafi da jige ce ta da sallallahu alaihi wasallam littafi al-raqi kul masu mumin bi mujalladi ne ya sa'a na zai yi mafaci sun fi musabaka wasu na da ya ba ba amma mai zai kina ne man da daga misra ake ne man da madina a ba za ku ne yana shige biye safiya farko amma yau ga sai ce wa da lita ta wuce a ku bayani ne ne shabu Allah sai ku ma tu gudi ce ta ne ya zuji kokarin yin mallaka su ku duba sai wa umruhu salatu wa sittuna sana annabi muhammadu hajji hajjali eyi eh, ume ya wuki eya eh, shita be gutai a ci yi wuci jana jere wa kada tamma Allahu bihi ni'ma so ca nima gumi ganga nabi Muhammadu gai nima ya musulunci wa akmala bihi al-milla so ci ma e pai musulunci gumi da kiyo da nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa balagal bala al-mubin annabi mayawu ee wuna ikiyo gbangbang ngube ya ga ene ugwa ga wa musulunci gumi biyu ina ga aliyau ma atmantu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ngale kiya ne ga aliyau mai ina ne faru fayore ngomre ya nabi je ba rufa wuce wani sajin ita yanzu lahije muharram safar rabiul awwal fi jahannam

من يدعون بانه جاء فغانا وغيه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد يقول لا سنة سكوه يا عزي كيف ولا سنة فتح الله به أعينا أميا سوچا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا سي زي لنا وانا تتشمي zai ji yi na kiwon ga zai like ko ba na annabi muhammadu a sai zai so shi aka saba biyan bayan ya wa an zana sun ma tukwane da ce awa wazi da yana annabi muhammadu a tukwane da ke da wazi waye like da yana ya gaskiya wa kuluba gulfa egbe na jahanye ba wa gaskiya da yana ba ta annabi muhammadu a sai fa yake yankitu kima ya ga riga ta annabi muhammadu da ya ya alita shi ibi ye be tukwe ko wa sula jilozo ada ga za ta ba e ya ti tuka te ma te ba ngala ja ko lokacin na lo ba su na ja shi na ki kai ga ne ka ima ya alobi aya ami ebu nusa nusa yi wona kila ki ya ba shagun etini ki aga kirin da shi tun da ala ya da ba su najashi su shi ya ne man jafar yayin sayyidina ali fe ji bayani ko wuce ta ti goje ka zama ne bibiyu gala ya lugu iye ji ka zane iye ji ka zane iye ji ka zane ya yana da je gwata ya dawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fe tuya su shi mutum ba su zato mare ya suna jashe so ci gumo musulunci sun ga mai yanzu shara ne su ko a nabi muhammadu la ta bayan yi ne ba za wani zai ba yi ci zan na jira zafi ne a je ba ta je ba wato man ga kyau a ta'atu fi ma amara bihi emilatu a nabi muhammadu wajibi ne e bayan doro wa ga yi jina kuma ta kuma rasul fahimu su kome gida ne tuwo ga mafi sai in rasula ba na ma na na nabi muhammadu na wa sallam wa tasdiquhu fi ma ahbara bi wa mawla nabi muhammadu ya gaskiya ya labari ne ga ya faka na idan bai da ko ya labari da kaka ina dikiya ma wannan ji fahimta ko ba ya labarai ya ce alamar wuce ne ne ji kabara wani ilawu ya gaskiya wa an la yubada Allahu illa bima shari'a yi mai ga musu kuma sai ya bayani a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ta ibada ga safi hotuna ba ki da ga ci ga safi hotuna wurin a ci a nabi le ba wa ba ci ka nabi yawwa ga nabi hmm. wani da wuce ko da abu ne abogai da ake sunna yau abogai da ake kiyo wa an la yu bada allahu illa bi ma shara ila kalma wuce yawon gala za ga su kuma sai kin da nabi muhammadu gaji bayani wuna ga da yaki da shi ma sai ga ji zane da da na nabi muhammadu wurin sallallahu alaihi wasallam man na ga yabi ko sunna ji kwano sunna wa kafa ka'idan na wa bai ci katu a da man da wasu da suna ka'ida wata kuro am lahu shara shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan din Allah ha yajan na bibbe indoci su kuma ga nabi wa yana bai to ta ke tuna ko ga ne mun da hadisi mun ga ifasara ma bila amalan laisa alaihi amruna sawara bai to wuce ake tuno guda bai sunna addini ya uzuri da hannu amma ya rayuwa yana haka wani sati ya zawa ji ya koyi dike shi sai na tsale yana zai fi da ba ga su kaddamu mahabbatu ala mahabbatin nan musulmi la ko ya muhammadu a ce a gaɗe boye annabi gan boye na wani yagi wani walwali de boye annabi gan boye na wani yan dabe na yawa yi na walman a ce gaga dukiya wasu ina ji ko ya kana de boye annabi muhammadu ne na sallallahu alaihi wasallam wannan sai ajma'i omo de boye annabi muhammadu wa gaza doro ije pata agboye annabi muhammadu ta ta ce abu sallallahu alaihi ta. وقد شرع الله الصلاة عليه عند ذكره so cike ya wuda da shari'a yi ga kando da yi ga wani yuye ga annabi muhammadu na yi ga sallallahu alaihi wasallam su kula da shari'a yi su kula da shari'a yi wasu yawa biyu da dalili da ya wuri katun gasar ko tasha zifa ta gaba ko ya soke ya na ji Allah mai da shi kan bukatu da wa fi yawmin jumu'ati wa lailatiha a ga e ko e jumu'ai to e shi e jumu'a e wa ga ido kuma da salatu ji alayhi sallallahu alaihi wasallam amma ga ga shi ngai alamin ti ngai ba be e shi ti e e asibiya izi fahimta ku wa ba da azan a ce a gaga sallayi e wazo ila salati jin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bai ci ga mutum ko faman salla alaihi salatan wahida zandoro aja salatu ni annabi nan sallallahu alaihi biha ashra to ce bi guwa ya wuce kin da hadisi bai mun ga zo ne a salatu zuwa na jima eko eh, juma da lokaci yana lo juma ko tun ba shi na wajen su ba na wanda ya ji ne ube ke sa lokaci la'asar kafin magari rujina da lokaci lokaci a duwa hotu yau ki ga zo yi ba dan mutum zuma la'asar lokacin magari a tsari sari darasiyar itaci الصحابة رضوان الله عليهم wa ba sai tiyan zibo ne sai kila addini na zai ayi na sallallahu alaihi wasallam e wani aga fe dushe gol zibo e gol annabi muhammadu go aga yi makan tujo na la qur'an bi ayi na na la hadisi bi ayi ya da sokulu fi abaina الصحابي أبو غرز الصحابي الصحابة هجموا الصحابي هجم مفرد ga huwa man istama bin nabi sallallahu alaihi wasallam ga izan doro ne ke ba ga nabi muhammadu ne da nan doro na mu'minan bihi ta imanin jidu bogo man ji ga fasara na ga ge ga mun ji ga galle a na. yana ko wannan ga ya bonci sai da nabi a mali a nabi ya ya abdullahi bin ummi maktub na ila da ya nabi wala ko sai da nabi wato hadisi e ti ga ba cha ba ka sallallahu an ja'awul a'ma inda ya manci da al'ama abin gudu a nabiya amma zanzo da na ke ba da annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam annabi da dufe ba na wusa da wasu amma ka wanda dufe ba wasu ya a yi waga sahabiya ke suna ja shi ba ne wani inda dufe ba ne waga annabi ya ngana yi waga sahabiya a ga muhammadu zai ji ji zamani da alibi ma iman ji biyu ma ke ba biyu da na kwaye ka ji fahimta su nga zandoro na ke ba gani ga alibi sallallahu alaihi wa sallam ya cha imani ji biyu ne wa ma ta la zalika ma to da ke kigo imani zauna na ga ifassara na tasu etiya sahaba wannan ne zai shi wa ke ba ga alibi iman ji biyu ma ga ji da ko ke zai ji jirin da zaɓe sai na abu bakari ya ji fahimta ku nune adda kiriya ga su ta kiri da wannan na zanna a yi na sahabiya amma da kyuga da aje ba kiri da na lugwanin sahaba gama yi ta so kashi a je ban da gina inganin boka da na sahaba ga yi ta so guda da zinga suna cike ga imanin ta zuciya su ta ci imanin sahaba zai yi ta so gai ina maji da ta zuwa in karahu Allah wa li sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam so chuta so chata etiyan edufe ke babu alaihi sallallahu alaihi wa sallam so ta wa hum abakun nas إذا جماعيو وهم أعمق الأمة إذا جايو نإيمانا أعمق الأمة إيمانا وأبرها قلوبا أعمق الأمة إذا جايو نا إيمانا شبوغيا زاندور تاشا لوما نورد يجب أن يكون إيمانا فوقا غير wa abaru ha kuluba e ma yi mo ba so ko de mo da do ke ga wa za do na be bi ara ga la kiyama jina wa de imani ne sahaba da za do na be bi ara ga la kiyama jina wa Allah mi tu so ko ne sahaba da asaba da ga yi e to za da ga yi e bi zai so kwa jina ko sai da akida da da ji mai shamina sai sahaba ne shi a ce guji fata fata ta yi a yi da gaji rakinki mitashen wani to to da wani da ya a ranar imani wa ce wani imani wa ce to da wani da ya bicin da ci na a'a bicin ci sauki ga bicin ci wani na wacin da adini wajen na sahaba nígbà oúnjẹ àgbò sòkó àtúwàlù gbogbo káyọ̀ ní àkídà mọ́tòlùsì láti wọn tí àgbò bẹ̀rẹ̀ lọ gàtúrà lóòrò pàtàkì ụmụ ọmọ òun ló tó ṣùgbọ́n òkúńlá wà á dàgbà pẹ̀lú páàpù ìrìn àjò rẹ̀ àjò ló ti kéwò رضي الله عنه سوشي إذا جد كي صحابة من ورد عنه أبو صحابة من إذا جد كبايا سوشي نجاني كوني لا الجنة domin mutum fahim sahaba na shi kundulun jamu adilu na zadar ki jayo da yau, ki jayo jamu sikatu nakalu min lahi in umma agalla bi mutum ne a lura musulmi yau

kea a aa a aa a والسكوت أما بدر منهم لما اتيان بتشنا فتيان وتابويا بتشنا وعدم الخوض فيما شجر بينهم يقشم في على مرينة دازا يدعو بيوشنا ga kungo amma an yi an jibe wani yau an jibe wani yau ba ta ne gawa mafi yau yanzu da tsafta yana yin jamanin da ya kuza ya nan a nan ina yi na abu na fatima su na na yi shanu zai da da alimi ba ta eh ya yi bude da kungin ne ya ga bicicin ya ga su bicicin na da ya kuza na eh ba sun lafi wani gashi a jikani kawo kulba haka kulba amma na ne? jikani ba wani kawai za hukunci ba hukunci wa iwa ne su kuka da amfani na su ko fatiya ba ko fabiya yi ne ba ya mun ji lakatta Allah wa ala nabi wal muhajiri da wal ansar inda ku ka da rawana ne da bai ne a mai fada da sai wani ne to e tuna ji ne kina ne fa ki ce wani ke ba mun ga ne da kai ba lokaci wani ne amma in ma shi da bai zo da shi da ga da bai ce ne ba shi amirwa shi mu da wasu

wudaya gai kuza ne kawai kuciya la shi lodo ce kwaji wa gidi biyo da gina gidi ka to ne da ne ya wudan a wannan ya haru sabuhu to ko yin sahaba da rabu wa shatbuhu to ko yin biyo to ko ya yi amma da ran cin wole ruwa fi ونتمثل فيهم الموضوع المطلوبين بشان الصحابة جونا وغي قوله صلى الله عليه وسلم ابن النبي صلى الله عليه وسلم النهي قال لا تسبوا أصحابي إذا كنت إيمان بمين na shirka da gani ne na ega ja to goma ega ja ni ma ega da ti ma ega kwai kwa ki je pinde ma e eh, ba za yi eh, mana mana a shi ne zuwa da da shi in wani yana lada ya eh, ya shi nan lau an na ahadakun an faka mista jabali kafin zahaba da ga ce zan ci ta ci ya mu na fedo na ne shi ya imanin ji ne ni amma wani bai kuma yin sahaba min na jona shiga dukiya na na yi wọn kwa sadaka bata ita da soci to ne ga yi gama ballaga mudda ahadihim gwakonni ya zina da na sahaba ya jin sadaka na lada yawa na jin gambe dukiyar zina da na ke kudu ido da ya fashe kuma da dano wa ce lada yi yawa ya zai ni gina agwa wala nasiba ko gafe ya gwada nasib ngai gafe ya gwada zinari

ya mai mutum hadisi na hadisi da kun sa ya ba ta gama na bita da kuna gana na shi kafo ba ta na ta su a sahabi mai zai yi bi ma ne yi da ne ayari ne ga wannan ne da jawo ba ne ya kuru na da na wani kewa ne na da sama guda da ba wọ̀gádà lóò lẹ́bi àkílẹ̀ lè kó tì lẹ́bi yaba so ti dé gbẹ́dọ̀ ìlú gbé ń sàkà àbàlẹ̀ wọn ẹnẹ́gbọ́ ayé náà adáàdì bàbá padà kí ló lẹ́nà tó kó fàbẹ̀ yín wọlé ní àdìgbà lẹ́bi rẹ̀ ìmọ̀ wọ́n mọ ní a fara ya ya na أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفروه الآية اللي قالها أنا يشهد الفترة هي آية تيجي هي كافرة يا بابا سو آية النجابي سنة kawai wuce wasu ƙorari da yaki da rasu da nan yawa ai mun doro ga ku cikin rage amma wajen da ƙur'ani ya yi wani ko ne ga gai ga zai suka rayu ma بديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون سكون هذا يفتيا جاية يبتغون فضلا من الله ورضوانا إذا جاية ونجات فيها جاية وآن يضمك إيقون فللا يجب أن يكون ورضوانا جاية الجنة الجنة قال لا تجاهل ياهو aga jaji ya aga mai ya da gore ya wuce maka ci aya ne shi mai tutu wasu ashirar na sheke ga yaga wallabi na taba wakun dara wal imana min kabilu yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن هي مدينة شرك. deyini kitiwo ewo ni laniya nidela kitiwo ewo ni atebo ya nideni madina tuni na yusiru na la an su wo nan ga talauci da da za ma to sai ga ni bena zanne da yi mu ko ma zai ji so ko to chayo ina di so do ga di ko ti ta ga na su ko bin da kidan ba ta zai shi ga su ko ya da tuba abdulhum as zai gaza wani dibata kashe sahaba jona gayi abubakar siddiq ke yi ayi sunna na abubakar abdullah abdullah bin usman usman ne sunna baba amma baba wa suna ga abu kuhafa suna ga kai kunya baba amma ainihin usman ne sai yana abubakar musa tun na bai kunya ya abubakar amma a yi musu nuyi kunya abdullah ko ga yi musu nuyi abdullah ibn usman ثم na وشيشبه الفاروق a أنا جوزنا a نكري بالصديق الصديق لا يلوك تنوشي ميراج إذا فإن ده kafiri ci da aka yi ganin na wajen ganin zabawa haka nawa wayi ma to wasu bi waye sanan ga ya shi ne baitul maqdis daga baitul maqdis so ke da sama mutuwa ba har da su da musa ibn al ga a ci gurgo a ga ci gurgo to bukata yake da ke da kido ba wuri a ga ga ta a da a nan ji wọ́n ti gan wọ́n yé pé àdàdà oṣù ṣáájú ewúrẹ́rì mẹ́kì yìí làbẹ́ ìbáwé ńgbọ́n tó ní gan wọ́n á wẹ̀ lókè ọkùnrin ẹ̀làdùà tó mọ̀ àlùfáàrọ̀ oṣù tó sẹ́yìn náà ó wà àlùfáàrọ̀ àlẹ́ tó wájú èmi kú ní àwọn lẹ́yìn náà yóò kéde kẹfì àmì kí ọ lè tó ebona ya zata cikin bona cikin zanje a bisa kuma ya wana sai wa rokai ya jiya wa zuma da ni rokai ya wa rokai ya da lokacin da annabi koya ba da rawa ni fahimta sai na usman da kuma shi ba mu ci bin kuma fahimta ba ba ya ya

e bayan ciwo sun al'asharatul mubashara da janna zagu na ya bishara ya da janna zagu wuce dole zagu ne gobe ni da hawa ko to za a tuna musu a ina gina yau eh abdurrahman bin auf abu ubaida bin jarrah na sunan ya amiru ji fahimta ya yi da abu ubaida sadu da wani nga yi sadu muna wa biyu wa kasu sahaba mu ci ko sai sa'i sai da ya zai in bai ta ko sai da ya zai da jin da ya sai na umar na ugalla sai da na galla yin zai ya sai na umar na ya fasi mana kuma da ya ke lokacin ya sai na umar ta wani a sai na yi wuna bai ko ci waki to na gudun sun wani masa haƙƙi ka gaskiya fi da nan amma zai yi fa su shi wani wani na alifa ka zo gaskiya ko sai sun wuce wa gana sai na umar ya fi yi zagi na gashi fatima kai eh, na wasu an da wuce mai tun addini ya na kafin ba hutu ya wasu na na wani gaji gaba da wani wani kara wuce ìkéde tọ́lá ìdíkéde zubairu ìdí fẹ̀yìntà fún zubairu ẹ̀jẹ̀ àwa ìdí fẹ̀yìntà fún zubairu wọn ní mọ́ hmm? tọ́ ewé ló lè ṣe zanna jaja da ne kuna dazan kiyar ẹni ganin sayi na yọ. بين عائشة زبير بن جقل يقول أن أنا متونا عائشة له كيان شام كيان شام سكوب manga badri jama'an na sai sahaba ne shigo kuya ba dora sahaba ne shigo kuya ba dora za sahaba wuce yau za kpako shetu kpako bai shitun shetu gobe wuce kim da da tsara bana iga albara wai ya azubu gani ga da gizo ya ji a yau gobe su sahaba da su jo ga da gizo ya ji kukuya badru na a yi aka biye zai ji gangwa pano cetu palansu cetu ne da su na su kuma yi labari tsari su suratul bakar na wani shi ya su shiga a tayar lokacin na kula a yawa ya so su kuci zan mulki la ya ta lusa na anna na a na kida bi wuce an da kishi yayi kuma da to wa ya na kuwa ita ba ga ba zuwa yayi Allah ta yayi albadu shi da amma dai wannan to adabi albadu da ya bi da abu a ce da ba benne zabuki ma wuce to zabuki yau da su ci zaku so in ce mai mun ba wuce na irin sahaba ne da jirgin yana ba za a da azubu da bin sahaba ne shiga yana wobe sahaba ne na adda je mai ne hukun bazar na ya gaji ya zai yi ciya gani mai ciya salutu shi gini wata biyu na mafi zanen ciya da daga ta wulanta ni ta littafiya na bishibai yau da ya gina ya ciya da ne bai yi bukwai bazar nan a hadisi biya wancin da wucin asarin sahaba ya ciya da ne ìgbà bayani su da wucin ne da ya da wanda zai yi bazar mai rafu su tutuna har wanda shi da biyu da sashen madina shi da jini wanda bai bayani adadin madina shi dana adadin makashi na madina shi madokuna da yi shi soja a su kan dole su kokari ga sai da ya wuri ba ke ga wai bakatu kawo ne wurin ne dalili ma bakatu ba ga nan sai ya awa e ga yi ta shi ne bai yi ba zai yi ta ba ito ko ne diga ba a to ka ci ga ne en do ne ma kan ga ala bitu sai ne da diga ko ka ci ne su ko ya yi ta da wa bayatu ridwan a ci ga ga zai yi ko bai bayatu ridwan ne a to zai ji jimu bayan ya gabe a rinsa na da wasan nan a ji da tabbas yi Allah wa anil mu'minina in yi bayan ko na ka tahta shajar mai jirare ne na cikin wuce ya yi sun nuna samra shi gbana jimu bayan ya nabe ya shi mu ki ya yi mu bayan ya yi dace da wuri na mai tuni ya fi a fi na wuri ibnu kasir ga da ya yi za 1400 hadisi zai yi ba ta da zazo da tashin

na tun fi mu bacci ina yi wannan kalmar biya Allah ke mutu ke adadin na tuye wanda ke zuwa sai ji ko be tuye na ta tuye to su wani kokari a wuce sahaba ba yi za kirki in to ne shi za kirki na turaye be yi we ni je o gane ne waye da ji be nan amma ga yadda maki yi ne gobe shi sha daga sai Abubakar Umar Usman sani na jigai wake yi kuwa A da kin da wato na jike ya to wa ma tun na jiya ga wayan guru jina hmm? kwa bai bai ne wala na jo waya wallahi tallahi da musulmi jiki na na lo ina a shiga bai wayo mai mafi yau ji ko shi ya da bai ki ne in ci fahimta da yau ko sai ba ki da zai ba man ce ci gaba ya bayani ga na taqidu fadlahun wa sharafahun

lakin na umarci ta hidu a mai rayayo na shi a zo zobe tawa duniya an yanzu da tawa duniya ya zama ba yanzu da tawa duniya na ya horo na asalin ijtihad a lalaga ya ijtihad kawai wani wani mai ilimi da su na wa ga ga cin da cin ya ne mai wani da kiyo na a yau na da muke ni wa ga cin cin wa ga ba lada guba gbogbo ga lafi ya kunan da zan gada ko a wuyo ke sai da nari da ma ba ta ba sai duna dole ne ga ne ga na da gini ne ko ba ke ji zai wa gito ko bela e ko da karaji waya ban ko ja ya di muawiya ban ku yo sai da nari ban ku yo ke lagwa sunna ji za ta ci mutunci ta ci an ji muawiya sai albida'u addansu rabi'u kafin yi wuce manga albida'u bidaji أكمل الله دين الإسلام وحرم العمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوچا مسلم چگمیه وحرم العمل سوچ ما حرام ولا ده يتونه يالو على غير هدي رسول الله وما يبايا سوچ سوكوان وما يتباويا النبي محمد وانا سيد الانام نيتشيا علي تاجنا عليه أفضل الصلاة والسلام الصلاة لك صلاة لك أمنش لك أمنش لك ونشوي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى سوشي قال يوم أكملت لكم دينكم يا أديني يا أمي يا مسلمين يا أديني نفسي وأتممت عليكم نعمتي إيماني وأمي يا أيدي gai shari'a na ibi biya ya gwamnati shari'a musulunci ni mura adini musulunci ni mura ba musulunci na tura wani zai tuna kuma da islam dina ima da dace kege musulunci na ila ya dana ga ya dini wani adini zoro na ya tura na yiwu ya gobe za a gaba لا يرضي na غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو da bibi addini to shi ganga annabi su kuga ci a tsoye kuma abubuwan na dawa gogo kila ban la'ayar da yi akmaltu lakum dinakum in duro daga addini wani man doro ga lobe ma akida yau ibada yau wa ba ci wa ba ci gumi wani jina jina sama da jina sahaba amma ga kara ce na shugaban dole ce a yi ko ba da wuro da ba da rikici musulmi ne na rai shirawa rikici musulmi ne na rai e ko da wukan ne zai ta ce a ki da ta ce da ke shi da ba wani daga babu daga baban ku daga babu daga baban ku wuda ya ki da na wa je sahaba da shi ta wa nan to ji wa ga baban ku gana da sunan zai ja ya ce mintu shintuti shintu na gari sahaba ne ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wagan sa kaidan nan akidan na ko ibadan nan ni sai ji wani sahaba ne yayi akidan takfir akida ta kwaje sahaba ne zai lauciya zai lauciya tashi sahaba ne ko a zai suke ci wuno akida ya rabin da zikirin da shi na nabi muhammad wa nan zai lauciya yadi ba sahaba jiro yadi ba annabi ne annabi ne ka ta ali ta bi ka tuwo ko da jalawi ba wallahi tallahi gala albarbarin ga sunna la bin yau sunna wani sai dai kawai ka to in e wanda kawai ka yi da farko man ba dalili o fe biyo karara in ji wasa wa fasara madaniya iya in na zai yi ji daɗin dalilin da na karara tsara hasan daga ba da muhammadu ko daga ba sahaba ne wa biya hali sai ku laya na ji fasara na yi na mu ce mai ji fasara na mu ci muna ga ya kwace ya je barka yana da biyari in ya mu ci gaba ya son shi na ya ci haji ya mu ci da shi ka san doro muna wungayen manyan wai lobe yau wungayen manyan wai amma ga yana da mai kwakiya ne da yin sahaba ne zai ji magayin mai yaji na yi wanda ya kwanwa a wuza wa goyen mai yaji da duniya ga mai salam za ka jaye a gaisa ja ce ya babu ilimi tashin al'umma na gima muhammadu johnson na johnson a cayan wularin da yake ya musulmi na ja ca ne so yanzu iya shi kyaye ga zaki ya ga ina a da a da tata ewura ewura kuzila kidani man gafa kullu amalin mardudun ala sahibihi idza lam yakun sawaban ala sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam gafa kullu amalin e furo ne da bi mai sunna dini na mardudun ala sahibihi aji ne ba zai be bi wina wo to tsawo a ah, man da ci tsawo ce lami to aji ne ba idza lam yakun sawaba abi kike tun da jibali ne ba wa nabi muhammad ya kun ta ci sunna nabi wa ne sawa'un fi waqti ibada a eto shi na fi ibada e bayan lokaci ne lati da bayo au qadara ko gurgudu au adabiha ko ba da yugo au hayratiya ko mai kin da jujina ba ta yi ne ba ce sun da ne ba halin na ji ta yi tun nan ego wa ya wuce wa ego kibo annabi sallallahu alaihi wa sallam fahimtu da man amila amalan ya turu ne da gaban da yi musa da yi kuma na ko wani annabi muhammadu wata ba ta tito wuce ne wa wa man ya tun nan ya ci ai marhudu wama ujizat bid'atun illa umitat السنة كان yoro لما mai zagayen sai da dino na wa sai na da mu ko sai da ina da dace in je da biye kan gaba gala wa cin da to mun ka tuna lawo ke ya da قال ابن عباس رضي الله عنهما ya ka kawai ji katuwa ba wa ki azkara a nufi shi gala sai na umar da za su shi bin shi ilimi hadisi ya shabu a gbàgbọ́ yẹn bá yẹn jẹ́ fún sun tó yẹn máa ya ní sáyẹn àdìyẹ gbọ́dọ̀ dóòlì fún mi kàtó ní àlọ́ ọ̀dọ̀ ya yà àmọ́ wọlé àgbọ̀ wà ní fún mi bá ka atụ. wani tun da yau sai sun na kawai ka zuwa tuwe ke ni ba ke kira dole na bai ji ki ko da ko ya jo da kawai shi da ite da ya ci ibnu abbas sahaba shi wannan wai ke ga yi ga ma min ani illa wan nas yuhayyuna fi bid'atan ga ya dabwa sai da wani da bidiya sai da aga bidiya ta ci da rayu eh an doro na gaskiya musulmi shi wai mu tu da fi sunna a mana sunna mu hatta tufiyar bida wa tamutu sunan ga su ko na man bidiya da ga bita cikin boye na ga nabi wa ba sana da ga shadina na ga nabi wuganci na wuce da su wuce da su wa ke tuba ne gura bayi ko zai shiga ga shiga shiga ga yana nabi da rayu yega jega fimejo o oge daza ewu ekiri bo ewewu age lono dole yega oma ewele nke yega ga ya bi ku eje ene ma tie suna ya ba ga ni rayuwa ta وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ebe ji ya sokwa bai tuce a rawa na su dai ke suna gaya lomero wọ́n ti gbé bàtán àlùmọ̀ jìnnà wọn lọ́kọ́ àdáwọ̀ bàtán àlùmọ̀ jìnnà wọn ebèrè ìdíyẹ sọ̀nà wọn ká ti dá àwọn àti ní ilé ìdíyẹ sọ̀nà ìdá tí ha sọ̀nà àti ìwé ìdíyẹ sọ̀kúnlẹ̀ tó àjọ ebèrè ìdíyẹ sọ̀nà dàpọ̀ ìdíyẹ tí kí dọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ ká bí bá na ɗin kesun da kwai ki tafi wani gaya cewa wani shek ne wani gidan lura wala bukin da wani wani mun bukin jami'a za kin ki in sa su ne da su kwai da su sha a kesun da kwai ya hmm. na amma ga wani mai jiya wani ɗaya na wajen da yi ko za su shiga da yi ga ajiyar lara da aminu ummadi rajin sa daga ba ne ko da kufa daga ba sahaba annabi muhammadu ba ne adda wacu ba ne sa ji moto ji ka za ne gobe na na ga bidiya da yi ne tata to yi zo bidiya ne yau da yi ne sai ka ba san kisi wanda ji ka ta wace kawai da ne na daga aminu da ilimin hudu ne usul al-qawaid al-fiqhiyya wa theory musallam al-hadith a theory in waje ga da a ba da wa kullu bid'atin dalala bid'a fata mai biyu wa laysa fil bid'i bid'atu hasana min ya bid'a jama'a da bid'a wani ya wani ga madan da shi ruwa wasu ko mu ga bid'a wani dai da shi ke in ku ruwa salam

musu kwace da wani wanda ya zanna da musulunci ko lokaci ne za shi shi zai yi kabar wani samun yi ya gabi a goma yau ya eh, wa wuce mai yau ki kuranu ga fi zanna wani shirku ya da shirku zanna ne shi shirku wuce ko zai yi na su yi ya ji masjid wanda yin laza lokwaya kafirin cari ya fahimta ko wani ya zo ba wa nan yi kuma da muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda ya tule fi da wasu ugar da shi a ce a ga bidiya da wasu yi di ganin amma tsaftin abin da yin biya ne wani wani a wa to ga ganin wagi da magaje ko ya gudu na ne ya kuto ga wa sharrul umuri muhdathatuha annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'amari na biye ga al'amari ba ta da sa muhdathatuha to tunan ne kuma da ga sai da dinin aga ga de da ke wato da ke da wani jiki na aga sai na dini wani jama'a da bayan ina mandi inda ina ka'ida ya in ciyan bidiyo na wani adabi da ke lokaci ne cin gane ko kuma wani a ga yin na giya a yi da lokaci kicin wa ne daga ajiyewa da sallah juma ba ne ga wani lokaci na ga juna nan gina yau lokaci na a ga yi wani ne ya wuba sun gabe daga ba ko daga ba alaihi sallallahu alaihi wasallam to karkashin hadisi man Amina amala laisa alaihi amruna fa huwa raddu wa ga dalita ne shari'a shekaru fain nujiya al-arba'una nawawiya ne uba mu nawawi sai ne yi? gina to indiya ne ke fa'ide karkashin hadisin nan gama mai shara da wani tungoro ne zafin da yi na kwakwado amalin mazudu ala sa'ibi idan lam yakun sawaba ala sunnati rasul sawabun bi waqtil ibada kai tun nabi ji bari da sunna nabi ya kai lokaci na gala da ibada wuce na ko gurguru na gaji na ko kindo na gaji na to fa'ida na ni ce ta da kai da ke ji a rike man fani da amalan ne sare amru na wa wa raddu game da fa'idan hadisin najm e tun da na fahimta da shari'a ya ne wasu ya gutsu a yi nan wajin tun ba in ya gutsu a yi wajin tun shi ba wato ne sun na bidiyo ba ya farko ngayi sabari na lalacin ya yanzu shishi wula tun da tu shishi ya fita ce ga kan wajen ga zana a daina goma jina in mashi shari'a lasaba da yin shari'a da ci cewa ga misali sai ba ta yi da lashi shi ya fi tashin gan kan rauza ga dangwanin ga ga da wani wani suna raka gubashi mazula ne suna ya ci tashin in ta ga alwaji ka doro wani suna raka gubashi wani dole yin ci ga alwaji ne mun ga yin na abuwa saboda zai zama shi shayawa ni ga kando wani wani alwaji ne wani wani saba bin na shi shayawa adiya gbogbo saba bin shi izulatun shishi da titacin babu da ni wuce ni ko kuwa ya zama shishi ba ni na tsara da musulmi ya kuma da rawa iga kula shishi ya yi mafa ya na tsara da musulmi ya kuma da rawa zai lafi da zai tsara rawa zuwa lafi kuma da rawa shishi ajiya dalili na ba dalili na ba

tafsirin imamu kurtubi zai mai bayani ga kuma sahaba da su shiga a gido inda mai dalili cikin hadisi na nasumawa na sahaba da yi dogo madina wani zai fahimta ko a gido wuce zai da fahimta yin sahaba gubai ga ibnu abbas zai mai sahaba da ci ga sa guba ba a gido kwa sahaba guba ki da أمي يقول سكنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة دوكو كاكا زكا سوشي قوم جيوجينا إيه لتركبوها ويتو وزينة إيه a ga to wani ne mun sokoto da ni da wani, amma mai ji ku gaya a ga ne yi da wani sokoto ne wato amfani da shi a mai jigar duniya a mai ji amfani da shi ga imamu kutubi kube nan yi da tafsiri wajen al'amari wani amma wani gwakwa al'amari ga gigiyoyi halal su je fahimta ko amma mai yi wani bin shi shi ya ba a yau ke ko gote sun da yake da sa yadda shi ya biya zan shi liman nan shi ya bi bin yana na goza su je tafi wajen wajen bin ya gabo yana labi ciyar sun da na su je fahimta ko al'amarin ta tashi wulayi gorogodo ne wani yau na yau da shari'u gidi a wayi gorogodo yiri kin da na gazo wada sannan sallar juma inda da biko inda da misali mun ga ina da yana da shishi a lula da muke a yin jiwo yin nan ba kuma ku yana da lafiya nga yi karshe amma wannan wanda yi zai wajibi yanzu ba shi mustahabi ta ce mustahabi amma wanda a yau gani jali ko koki a bisi yi wa da wuce amma yanzu gudi da mu gudi ba gbogbo gaskiya ba ku ba ku yana da lalaje su gudi wa na wa ya sai da ni ne ko wa da biya sai ba da a aciga nye wuci wani wanda a kya wani na jijin da shari'i to a takin da shari'a gaji wani wani bayani inji wata a koyi ga aliya jiwa na fahimta kuma wani anyị na yi na zuwa yi jiwu da gona ya mana wani bai shari'a ga aliya jiwa bayani na zaji ba ne ba ta abu ne jina ita ne ko ta da ba da ne muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kuma ne ne sunna in shari'a ne misali ina ne ba ta sallah ne sujjada kan kashe ruku ruku ngai alaba ke gofa amma sallah ga kina wai ku ba kin ne ku ga nawa da ni an ya ne ke ji sallah a mun ga kuma na ji ku da ni ba ni ku go kaifiya ta kin da Allah yan kayan emici ne da ke oge na cele ba da shari'a da wurare lokaci na shari'a da an jiwa da rawa sannan duk da lokaci kashin biya ne nga yiri gasma tita cho uwindo chaje yiri na uluwe ekunga aje yiri wato zuwa asuba sa sijiri gama nole nga ga asuba aja sijiri malala waje kiyo waje asuba ya bai wanke tuna e wani lokaci na shari'a ci ci na gari zama da wasu awa domin yanzu bai to lokaci ma ya tun shi da kiyo kashi yana da lokaci da lokaci a yi in ga wani abu sun fiye da wani wuka daga ba muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ga lokaci na kuma ya zan doro na wani je amma in bi da lokaci na nawa ne ka ga ku jo bata ya ce ga ku ya da dan da lokaci ga tun da to kaida ya tsoron shi ne lati ga ya tunna wani bane da shari'i na ngai da na shi ya yi da ke da mai wani ne wa don su da ba wa zai yi ki ka mbo ka shi matsala shi wani ka yi ki ka ko la da ne ko ce wani yi ki ka ko ne ba da mutu da na ya yi ki ka ko na gugu kaida na yi mun guje muhimmanci sarrafa da ya tsaye ba kiwo sai bayan addini ne idan fahimta mage na ciwo da ito ta ci sunna ito ga ji ba ne da alamu ne ko wani masu sun nan nan ko ga ga da wasa ne da addini to okay bayanin sunan ku قال من البدع المحدثة في الدين من هي نجعل صحيح من الدين ونغير الاحتفال بالمولد النبوي لو أني أداش قال أينج مولد النبي وليلة الإسراء والمعراج أشعر مسلمين أداش قال أينج شاني كيف بين إسراء وغير ميراجنا نبي دانو أنا بيقال جو صحابة لقاجو wọ́n ga wasa wadda zikral wọ́n a ní ne ke gaye fayayen hijira a ga annabi ji hijira daga makka wani madina ya sa ka zama mai sa wuce an tabi sai ya guda rayu zai fahimta ko ba ga ya gane ya ya fa ya a cikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nasara ne zitaru ni new year akin ya una dini ba gogo kai ne ne ne na gena wa bai rici na ga ya dini ba kuje ne ba wana kuje ne ba ce wana ne na biya wani gaba da ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngala ga yi la dini an kalimar wa da ra'ayi ya wannan ya yi ki bidan mu wa kai da shari'a ne ba ta ka u shara u lahum min ad-din ma lam ne ba sai ku kwaya yi ne na dini wa an la yubada Allahu illa bima shara musulmi na yi jiga na wuce kwa sai na nabi haka wurin wuce sa shi da nawa wurin sai ibada ruga wurin kai da sunna wani wani ankarun jama'iyya a caga zikirin jama'a ya zikiri gala abdullahi bin masud a zai yi labari abu musa lasha zai yi ma labari yau da ke man da shi ya yi kashi masanacin zai nufin shi cikin daji da allahu akbar wufe ya ga ya ce ga allahu akbar da shi ya ji la'ila shi na yi kuyi littafi da littafi wuce ba dalilin jami kya yi littafi wuce littafi ya wani littafi ya kuma bin abubuwa na sarar wuce shi na ci da suna masalacin kyau ga zai yi da duniya ne ya wuwa ga yi da sahaba ne sahaba ne shi na danyin cikin yi wace sai na yi ne wani alabi wa mamadu fana lasari e eh, wajen yuji labani kiwa ga alabi ne je fana laji kware ya ci da biye sahaba shi mai shi na guguwa da zai da yi nuna wani an gisa abu da mutaci abu da matsalaci ga masalaci gama ya sautu da wani alkalon jama'iyya gama laban na ji littafiyar eh, fikin sunna ya sai da sabi misracin nan ji mai da littafin ya fai lagar zama ciko da shi bai dabo ga hadisi na yin ba za a yi tiyar da na zikiri da fata ne ne kwanakiyar majalisun ilmi ebufe ba ili musu wani fa ebo na bi mu ti ge je la ji ki o u oga ade ki o de ye so le ko o ya ci ba ga ka to le ba ni so me da so amma je ba to ni da so ga majalisul ilmi a ta so ni da ke ki ba ta ma di ka le ga di jiyauga anin ga mi kike ma jaga yekna e kike ma e kike ma a baba to ke e la kwa la bi ga ni a she ki amma yake sha ne bi ga so kwa ga ga la to mu bai ne dai illahi to ba shi so kuma tuci da sai da wala wai mu fasara ya ne ya nan

wọ́n gbé lọ́wọ́ àwọn oṣù yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n á mọ̀rọ̀ tó kátó náà bẹ́ẹ̀ tó ń yára sìgá. kwẹ́sàn ní tí a ó fi ya ìzámi nà wà wọ́n ti dà yà jù nípa àpò ẹ̀yà ni kó signature ìzámi nà bà wà wọ́n ti bí àyè kwẹ́sàn pé bàbá ti ká náà lè dà na wà yá. káàkiri àwọn àyè kíkọ́ ti yà bùrùkù tiẹ̀ ti dà yìí bá ń ala ya wata da misali ba a wasu ya gogo tiyana amma na ji wani shi na waya na ikaye waga eh, ma fi a share ki ibada ya yi wajiya mawuci zai gaji na gawaga wajen zan da ci gawaga wajen zai iya authority ya yau wajen a authority ji ba ta na tugawa da sallallahu alaihi ajaban da ke wasan ginadi ma a jama'i ni ta kaida man ga wasalawatul bid'iyya janbe sanna na ja tsaye ka kayan miya ji min ruwa ya ya karshe ramadan da ko bai da hadisi kici da ciwo ta shaɗin ba da daga wani naci gawa ne za mu ci shi na so sokotuwa ne ya ga kasar da wuciya ya kuma muhammadu wa ya yi gani sani na amma na za mu ci biyar da yi na man a kuta yi ne wa ji ma bayan har bi dai ya nabi dana na kun ga har bati an ya nabi dai jan uji damuwa da wucin sa amma na fetin ya gwata mai wani dana kasar da wucin ne ta.

babu alƙawari ne ta yi ba alwala walbara wani na wani zo to na wani ya wuce a darsu kanu kafin jini ya wuce maga alwala walbara ke alwala walbara ngayi ya goya musulmi shi de na waya kafin su bi fahimta ne bara dole wani so shanu da zai amma da a nan yana nan zai kiyo bara wa ya inna ni bara'un mimma ta'budu inna allazi fatarani inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah jana ibrahim ga awsaku ural iman an tuhibba ina guka da e bayan al'amarin imanuna ura jago ya kore wato tutocin da rayuwa bai waya da faman ya kurbi tsaruti wa yomin billahi faka din sarsaka bin tsarurwati ne gbana ko kano ji ma nan ba wani ko kano ba wani gato ipa e na di aminci ga ya gbana di aminci na ba ta ne ya yi imanin na kai an ta ipa fi ba sai wa so وتكذب في الله ومشون دومو ابوتيو ابوسو إذا ما يقولوا أما تلاقي جينا Kina wace wa wani wa mituma yau wani da be mai wuri kila wace na wani ko wuce da bai mai wuya gama na wuce ne wuri kawo bai ki sanna wa yusa ku wa manyan wa wasu kowa wasu kowa kawai ba da ke wani wa mai yawai wai wawai kun ya shiga jini na wina kila wuce ya zama manka zai yayar ibn wace mai wule ba ko ji gwana mai ne su ko ba da ba wani kun sha ma ka da sha ba wasu waliya fi ba a shahada ya goye ya zama so tuna zuma ko wasu waliya fi ba shi gaba bebe ya mutu so

wajibi mu rauni musulmi na kafiri wani ruhu adatu wafi gaba bayan wata baro minhu wa gaba wa shari abu a addini da ta tuwo ke gudan wa min afwali bitu ta farle wani sai jina waya kafiri wata wannan kufar kufur yubi da zilla zumate kafirci kafirci yau ke goye ya sai zuwa eto ya e, kafirci mai waza musulunci wani wa huwa muna sarafin kuffar alal musulmi wugayi wuce na ya ke shawajin kuffaro mai yadda fasar yayi ga nga huwa muna sarafin kuffari alal musulmi wugayi wuce na ya kafiri da ya ce musulmi shigo قال تعالى كل شيء القرآن لو من الله منكم zannon yoyon galas كافر ya kafin jirgin musulmi jonan fa'in da umarinu za kafin shi kuma ayan na da muhimmanci samun jama'a ayan na za mu ci sukun da tufe ba za mu ayan za mu da nuru wani kafin ruwa wallahi taurawa da ya wani kafin shi je mai kafin da samu a gami da gwamnati ne zai yi gugu za doro mu sai sai mun don wani ya da payroll wa gwada su mai fa ya ya da gala ne zai shafu 40 a ga 40 ne da hukumar da yau kuma na mai hujjar hujjar haka yi wani a bayan nan da eh, littafin shekwa wani da abubuwa a da da ya wani wani ba su da tó bá lè fara lọ ní agbègbè tó ń sọ ndébè nkẹ́nà wòye kẹ́nà ìdí fẹ̀yìn náà. mọ́nà amàlùwàlà lílùfà fọwọ́ kàbírà tó ní nkàbá ìrẹ̀wẹ̀rẹ̀ muwala wuce laya kafiri wadani kabira to laifin shi ko min gaba ya zo mini to laifin kwai iji fahimta ko a bayan farko sun gai ta wani ya ji bayanin littafin da mun shiga yi waza musulunci kan ita a gawa da kafi da shiga kare don lokacin na wai za mu ya ya ya na dina ta wa amma usatul muwahhidin amma da yake ne ta ciya musulmi al a gai zai min ya bebe zobe zai fi nan fawon yi shakko na da e wato su yi kuma musulmi na shi ya so kuma na da gurgurda ya imani na daga yau a to da asibi imani e musulmi a yau asalin imani ya rana jama'i shi ne ya musa su mu wani dina musulmi da na wani fingi wani dayan shi wani cita yi da e bayan bai doga yi yau da kula waje bai ya musulmi na je mutu lefi na le asli imani e kwa asali ya musulmi na suna yi na wa yuqidu da lima azim wa ma sai na mu e kwaya en lefi ne gona e fa yajtamiu e bihim al-khubbu wal-bughdu wa sun boye gande kan bai wuce da ayyuka ya musulmi na shi ele ne ke ga na ku lana na lahu arida iye ba ya ci ta ce to yake mutum da ne soko ba ne iye ba ba wuya jama'a shi ne uwa ruwa ne ne mutum na wato da bai ne amma a yi kuntu mutum ne wani lona sautu wato da amma lauru da maki ya bayani ajiyar da ajiyar da

amma yi wani wani sallah wa yana sun guda an yi da a daga ajiyar mu a ji da mu a da wata tuba man ga wata a mu da mu da halittu ba a rabu mu yau na zai zai na ya fi mu da hana da yi ke mu da hana wanda ya tabbata ko mun da tabbata sai manya sai ya ci gidan yanzu ne ne su na hagu ne na wọn lọ ní ibi ó bèbè ẹ ní káwọn ipá àtúntì wọn lọ sí láti bá sẹńtì lànà zàkó sọ̀tọ̀ ẹ̀dọ́ wọn ìlọ ìyàwó yọ tù yọ ọfíì báwọ yọ sọtú wá ní ìròyìn àmọ́ lè yí má lè jó òṣè àkídà dèdè wọ ibà tó sọtú sọtú ake mutu ga amma sai ke mafi yi wuce lawun da ya zama jini laifin da ba na randorowa su bana hau ka zagyare akida ka zagyare na gayi garba wa rido a hafi haramu wani mawa ya yi shi da tunden ba da zanen ba sai dole sai mafi wai kabu sun da wata tilefiyo bani da wajib ga yanayi wajibi wa gada su musulmi ne su kuma nan da tsoro

bando tsohon ga yi ne ne a fano ba ku fiya shi a so a fano gaskiya na wani bai yi ma na yi ma yi wani wa ji yi su ji yawai wa mu da hana musulunci ma amma mu da ne ne shi da wa ke mu da wani kafin shi ya mu bai yi wani kagwa a ruwa sai na a sai rikoci da ya wai ko da de da ya kuma kin da sauki a america ci lokacin ya ne ne za a fashe ringa ci tuwa a ji a sai ringa ce wani a ko bai kewa da shan ranar wuce an yi musulunci wanda zai maki wa yorowa wala gundo ci to ji wa sai ringa ce ko ko bai kewa da shan ranar na ne ga mu da shari'a kan amma mu da ana yi mutu da su kuma so lawo na ibi da gobe kewa ga yi ne da wani ya zata ce akida da yawancin wa mutu yawa wai ba na ju ga mu maje ya da akida ne ne yu ne haramu yato ne ne ne to akida no ce ne ba da yau sautu na kawo da dali zai ne jo da wani ga yau wanda wa shi ga yau zai cewa lalai su kan ga ko cewa ku ya iya ku bauta bi fahimta ina wani ne ko dai wanda wa dace yau ka fara wani daga riga in na giya ko lokacin shari'a mu ne ga ne ku ne wa sai kana tiya da wajen idi fahimta da jama'in na gani gurgudu ya bayani yin ta ya a durusu a tattun matu a tattun matu ko lidurusun muhimma da amatin kuma to isa da yi yawa wani taunar minku fa'ina umin ayi na wani yi tattun da rajin zango da gin je waye ya kafiri ne na kusa da ta shago kuma da yi to gwamnati wani so ya ga yi a zo ga yi tun ka yi fi wata makanta tasiri ga yi ta ne ne na yi na gwa da ya jini na dabin ya ne na ke yasa shi ba ta da nde e ibu da ne ya ce to makaranta a jini na da tsari musulunci ya kuto ƙur'anu su ci da tsari ne yau da ne da shiga ku a fitar da na hudu haba fahimta a jini to ga ku da hana wa ga mutu to kan share za ta ci gwamnati ko da makanta da tsarawa da kafirin ga yi lokaci na wato alamar na kafirin da mai yawon kafirin ta ce musu wuce wai je yana sati wai kafirin shi wai shirku na wanda ya ga yana biya ya kafirci na ake musulmi kuke da tuba da zane ne ne ne ya yahudu jibe mai na ake ko kafirci da jeji na ake musu ko ga yaro za mu ke da makanta ko ko da sanar da ko ba ta in eh, ne ga yana da tuba na ake da ya ce ba su ko ne ba zan da yi da yi da yi addini addini gogo ne ka kisa ga wani aje wa manyan tsawon bin fahim da wujiro lokaci na musulmi na matu ya kafiri ya ci alamwa wasu musulmi wace ke je kuwa ya kafiri da ya ci ya kafirci na sati wani da ya shi na da haka da yi ne da ne musulmi na ganta fa wace ne ne na kafiri da da yi ne daga jami ko zai fasiki amma musulmi kirkin doro wato ba to ku ne ne ci yana wani yi zai wuri wani yi baki ne wani fi makaranta wuri wuri in ga ba na wa ko jama'a ne makaranta da tsara ne wa ba bai tuba ne bai police station ne bai bara ne ina ga yi da ekin na ne da ba ta da daga da tuno kan da zuwa mun bai da dawo ya èyí wà ní ilé àwọn tí pàdé ìgbàgbọ́ ẹ̀kọ́ tó ba ní èyí wà ní ìlú ba ẹ̀ tí ẹ̀ náà ti wú ìgbà yẹn ṣùgbọ́n ká jọ kánú ńlá àdìbà náà ó efundu cin da na makaranta bai wiki baki muna da fata ya gani gizo na tsara na bai fahimta ne man yi su shiga sai lokacin na yi na gizo ko hamu ko tsari da dami da ita ne ko azuma ya bai jiki ha ya bai kewaye yana ta tura tun gama la yawa fosin na tsara muna da fosin mai fata ne tun hukumar da zuwa a mai fata da ko su kirkirin jaji ne na ya kaura kan sojan ko ni su kirki ne ko soja kirki ne wani su ba wani soci ne in gwaje ladan mu alikali ne shi wani ya gwaje ladan mu da ta yadda za su yi ba soci ne ba gobe fahimta da gudu in sa kalma ya waye ya waye ya kafirta su waje musulmi ne su ne ya waye ya kiyo kafirci na shi to ko ko ka to ko to musulmi ta zo

ibn wujud ban bawa illa ma ukuriya wa qalbuhu musra'in ajo tide su ka fi cewa bawa waje kaunawa a wogale kiya ne ta ci gaji ezu na kuwasiya kafiri ta ci musulmi wa mutaru da ban bawa sai da ban wajen zuwa na wai fata sai musulmi da wani wai to musulmi ne zuwa

yeye ci ugayi man yu'inu al-kufar ala ya ce ga zai waje kafiri na ji waje ga zai waje nan mace ne duka lafiya ne a je duka lafiya ne kawai don ga damu da musulmi in ce duka lafiya musulmi ce na mafiya kafirin da shi da na jingin alkawari duka lafiya ne ya mun da bai haramu in muna yi kawai sai ya goyi wani yana da yake lafiya da dangane ya da zai ya kada da shi bangaren yana ya soci gani mawadda su kufa fin jimbe ya kafin wa mahabbatu min gindi a anakin lafa wani ne ya wuce wani wuce wuce na ya tace musulmi ne ba don na zo sokokau na zo sokokau don ya yi wa da gina wani lafatai ba haɗin wuri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 wani kafiri taimako a ta sadaka min da yola ya kafiri in wa ma wani da asibiti amma wani na so ga karara ta ce musulmi ko da iya kan awa awa awa amma wani wanda shi yi ya ke wai kafiri ga biyar musulmi musulmi kafiri ga musulmi musulmi lashe yawon da yawon musulmi ya yi ne ne ba mutuwa ne a wani layawa after rayu musulmi a wani digiri rayu musulmi a sani lalata gwakwe musulmi mai ke gwakwe da yi su kuma ke koke wani bidiyo ke kafin da ne yi jefo siyasa da ke zane ya amma ta yi su zane na musulunci wai sa ta yi na ya farko nga yi wani lokaci na wai je mai ya to kafirin ci abu ya dina da adina wani lokacin musu na mai rajin musulunci in ka azuma wani ke da mai yadinya ya kafirci da tumba kafiri ko irin da tsara ila biya ne a gaba da kafiri ini fahimta ya boko a ranta fahimta ne ne don social da